Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Nijar ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a kumasin Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Aisha Ma'azu ce da kuma Sarfilu Hashin Gumar daga nan Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a cikin shirin namu na yau Juma'a 30 ga watan Agusta na shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai. To Aisha yau Juma'a hukumar da ke sa ido akan iskar guguwa a Amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar Dorian za ta ƙara ƙarfi ta kuma mahaukacin guguwa a yau Juma'a. dubban mutane a kasar Pakistan sun fita kan tituna yau Juma'a da wata gagarumar zanga-zanga nuna rashin jin daɗi ga hukuncin kasar India na bayanan na kwace kwarya-kwarya 'yancin cin gashin kan yankin Kashmir. Haka kuma 'yan sanda a yankin Hong Kong sun kama wasu fitattun 'yan rajin kafa dimokuraɗi uku gabanin wata gagarumar zanga-zanga da aka shirya gudanarwa gobe Asabar. To, wannan Sarfido, mun gode. bankin masana'antu na najeriya ya ce ba zai yafe basussukan da ya baiwa kungiyar masu gurasa wanda aka fi sani da bakers union ba domin bunƙasa shirin da gwamnati ta samar na bunƙasa harkar sarrafa fulawan rogo sai kuma labarin siyasar nijar inda gamayyar jam'iyyun adawa na frddr take shirin makaɗan takarar jam'iyyar adawa kuma mai ci ta pnds bazum muhammad kotu a bisa zargi da take masa na yin amfani da kudaden gwamnati wajen aiwatar da ayyukan kamfen ɗinsa muna kuma ɗauke da hirar da muka yi da wani darakta a hukumar tattara kudaden shiga na najeriya firs salihu alkali kamar yadda muka saba a shirin na yau mahmud lalo zai shigo da shirin duniyar amurka amma duk wannan sai bayan kun sha labarin. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Yau Juma'a hukumar da ke sa ido akan iskar guguwa a Amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar Dorian za ta ƙara ƙarfi ta koma mahaukaci guguwa a yau Juma'a. Da alamu guguwar Dorian za ta rikide ta koma guguwa mai hatsarin gaske yayin da ta nufi arewa maso yammacin Bahamas kuma za ta kai ga jihar Florida a ƙarshen makon nan a cewar hukumar. Gwamnatin Bahama bahama ta fitar da gargaɗin sa ido a kan guguwar arewa maso yammacin ƙasar yayin da shi kuma gwamnan jihar florida ron desantis ya ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin jihar ruwan sama da guguwar dorian za ta haifar da amba wato zai haifar da ambaliyar ruwa mai hatsari da zai iya janyo asarar rayuka a cewar hukumar da ke sa ido kan guguwar yanzu haka guguwar dorian tana ɗauke da iska mai tafiyar kilomita 165 a cikin sa'a guda dubban mutane a kasar Pakistan sun fita kan tituna yau Juma'a a wata gagarumar zanga-zangar nuna rashin jin daɗi ga hukuncin kasar india na baya-bayan nan na kwace kwarya-kwarya 'yancin cin gashin kan yankin Kashmir. An samu cunkoson ababen hawa a fadin kasar yayin da aka saka taken kasar Pakistan da na Kashmir a gidajen rediyon kasar inda mutane suka tsaya don biyayya. Firaminista Imran Khan ya faɗa wa mutanen da suka tara Islamabad babban birnin kasar cewa Sakonninmu na yau a yau shine idan har yankin Kashmir bai sami 'yanci ba za mu kasance tare da su. Matakin Indiya na soke kwarya-kwarya cin gashin kan yankin da musulmai ke da rinjaye ya hada da kafa dokar hana zirga-zirga da katse layin layukan hanyoyin sadarwa wanda ya sa miliyoyin 'yan kashmir ba sa iya cuɗanya da duniya rahotannin kafofin labaran indiya sun ce an kama shugabannin siyasa da 'yan raji da kuma shugabannin ƙungiyoyin al'umma kusan dubu hudu. 'yan sanda a yankin hong kong sun kama wasu fitattun 'yan rajin kafa dimokuraɗiyya uku gabannin wata gagarumar zanga-zanga da aka shirya gudanarwa gobe asabar daman masu shirya gangamin sun riga sun soke zanga-zangar bayan da hukumomi suka ki ba su izini joshua wong wanda ya kafa jam'iyyar siyasa ta dimosisto an kama shi yau juma'a kan zargin hada gangamin ranar 21 ga watan yuni da hukuma bata ba da izini ba a cewar 'yan sandan ita ma an chow ta kungiyar domisisto an kama ta a gidanta 'yan sanda sun ce wong da cho baki ɗayansu masu shekaru 22 da haihuwa ana bincike a kansu kan zargin haɗa gangamin da baya bisa doka. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a makon da ya gabata ne tsohon mataimakin shugaban kasar venezuela ya caccaki amurka bayan da gwamnatin trump ta saka sunan shi tare da samark jo jose lopez dan kasuwa a venezuela a jerin sunayen mutanen da ake nema ruwa a jallo kan laifukan faskawarin miyagun kwayoyi da halarta kuɗin haram al'asmi an zarge shi da wata gagarumar safarar miyagun kwayoyi da ya hada da sojojin kasar venezuela da sauran wasu danginsa da ma suka rike wasu mukaman gwamnati haka shi ma tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta venezuela wanda ya bar ƙasar a baya-bayan nan ya zarge shi da alaƙa da ƙungiyar hezbollah da ƙasar iran ke marawa baya tun farko dai shugaban ƙasa nicolas maduro ya kare mataimakinsa yana cewa el asmi ya zamto mutumin da ake yi wa cin zarafin siyasa daga gwamnatin trump mai nuna wariya da rashin ƙaunar larabawa daga ƙarshe wata tawagar masu bincike da ƙwararrun ma'aikatan jin kai sun samar da wata hanya ta tunkarar matsalar cin zarafi a sansanin 'yan gudun hijira na don lu'ado da ke ƙasar ethiopia wato habasha hanyar da suka samar ta hada da samar da wasu jerin shirye-shirye da ake kira unite for a better life wato haɗa kai don samar da rayuwa mai kyau haɗa da 'yan gudun hijiran somalia da ke zaune a sansanonin domin kawar da abubuwan da ke haifar da cin zarafi a sansanin Theodorus Waldgogers mai bincike ne kuma mai shiga tsakani don sasanta rikicin jin ƙai. Ya faɗa wa murya Amurka cewa ƙaura da fita daga tsarin rayuwa su ne ke haifar da wa ma'aurata shiga irin wannan hali na tashin hankali a sansanonin 'yan gudun hijira. Wal Georges ya bayyana cewa lokacin da mutanen da aka raba da mahallansu suka fuskanci karancin abubuwan gudanar da rayuwarsu suna shiga tashin hankali kuma mata da yara yawancinsu abin ya fi shafa yanzu sama da wata guda kenan tun bayan da aka horar da 'yan mata 'yan gudun hijira takwas daga somaliya an kuma koya musu yadda za su samar da shirye-shiryen cikin harshensu na asali. labarin duniya kenan kuka saurara mun gode sarfilo to bari mu bude taskar hotonnin namu kuma da labarin bankin eh, masana'antu a najeriya inda ta ce san ba za ta yafi bashi da ta baiwa masu sana'ar gurasa ba wato buredi kenan wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya ya hada mana rahoto akan wannan batu Bankin Raya Masana'antu na Najeriya ya nuna rashin amincewa da bukatar masu gasa burodin rogo da suka nemi a goge bashin da suka karba naira biliyan uku da miliyan ɗari hudu. Lamunin dai kan samar da fulawar rogo da kamfanonin burodi ke amfani da ita ya faru ne daga shekara ta dubu biyu da takwas. A taro da kungiyar masu gasa burodin rogo a Abuja, daraktan sashen hana asara na bankin Dr. Ezekiel Osene ya ce gwamnati ba za ta yafi bashin hakanan kurun ba don kamfanoni biyar ma sun rufe aiki ba tare da biyan bashin ba. Osene ya ce duk sana'a tana da kaddarar samun asara amma ba za a goge bashin farashin ba don hakan zai hana gwamnati samun damar ba wasu 'yan kasuwar lamunin. A zantawa da gidan talabijin na Ben, shugaban bankin Olukayodo peter ya faɗi dalilan da ake ganin su suka sa mutane suka kasa dawo da lamunin. Basically our focus is not profit making. We are at how we can the society. We look at things like employment. a wannan bankin shine mu ba da lamuni don tallafa al'umma a samu ayyukan yi. Hakanan ba kamar sauran bankunan gama gari na 'yan kasuwa ba da ke cajin kuɗin ruwa daga kashi 20 zuwa 35 cikin 100 a shekara. Mu kashi you go on We can give out loans up to 10 years. kuma mukan ba da wa'adi mai tsawo na biyan wannan kuɗi har shekaru goma. Alhaji Adamu Hassan na ƙungiyar 'yan kasuwan arewacin Najeriya waɗanda suka yi ta gwagwarmayar neman lamunin bankin masana'antun ba su samu ba ya ce rashin nazarin inda bankin zai ba da lamunin ne ya kawo rashin biya. Tabbas 'yan biredi masu sana'ar 'yan biredi 'yan kasuwa ne amma yawanci mu muna magana a arewacin Najeriya yawanci 'yan kasuwa da ake son a ba su laminin irin wannan ai wasu sun mayar misali da manoma da 'yan kasuwa da sauransu wanda aka ba su wasu din hanyar da ya kamata a ba su an ba su sun mayar amma hanyar yan biredin ba musamman da aka ɗauko kudin na aka ba su ba bare mu ce musu su je su biya kudin nan don lokacin masu shafaffu da mai ne a lokacin gwamnatin jonathan aka ɗauki kuɗin nan biredin kasaba ina ake cin ma kasaba mun muka san ma rogo ma za a biredi ga muna da fulawa arewa da yawa a cikin lokacin kawai aka yi amfani da siyasa aka ɗauko aka ba su kuɗin to kaga wannan ba yi ba ne. alhaji adamu wannan dai ya nuna fassarar ka kan wannan al'amari shine kamar hmm. mutanen nan sun ci bulus ne irin na siyasa kenan. to in sun ci bulus ma na yan siyasa tun ba aka ba to su mayar kuɗi ai kyan shi a biya kuma a sake ba wasu ko kai din da kake nema kuma a sake zuwa a sake baka wani yanzu misali lokacin da muka ce muna neman wannan rancen nan a bama kananan 'yan kasuwa mu mun kimsa amma karshe yaudara mu aka yi ba su bamu ba da sun bamu da war haka za mu tsawata ma 'yan kasuwa mu ce to wanda ya karbi bashi naira dubu hamsin ya biya gobe za a bashi dubu ɗari kuma wanda ya karbi dubu ɗari in ya biya a hanya mai kyau kuma gobe za a bashi dubu ɗari biyar amma za a ɗauko kuɗi a ba mutanen da ba su san ma kasuwancin ba kawai dan je sun ji kuɗin gwamnati kawai a a karba wani ma ba dan kasuwa bane sai je amfani da wannan daman ya karba kudi ta ina zai mai da kuɗin. Bankin na tallafawa masana'antu na da tsari irin na sauran cibiyoyin gwamnatin Najeriya da ba sa samar da riba da hakan kan sanya su sumewa musamman ya ka samu sabuwar manufa ko wata sabuwar gwamnati Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A da Nasiru da wannan rahoto. yanzu kuma daga batun kasuwanci bari mu waiwayi harkar siyasa inda gamayyar jam'iyyun adawa guda biyu suke zargin dan takarar jam'iyya mai mulki da cin amanar kasa ta amfani da kudadenta wajen aiwatar da ayyukan kamfen a niger daga niger din sulimu muni barma yana dauke da karin bayani sanin irin rawar da ministan cikin gida ke takawa wajen shirya zaɓe da gudanar da shi a nan niger ya sa shugabannin jam'iyyun adawar kasar fara korafi game da zagayen da dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazum Muhammad ya fara gudanarwa a sassan kasa lamarin da ya sa suka soma yunkurin shigar da kara a gaban kotu domin ta hukunta ministan cikin gidan daidai da abin da kundin zaɓe ya yi tanadi kamar yadda suka bayyana a wannan sanarwa da Malam Rabu Ugwanda ya fassara. Ba a farfaganda da kayan ƙasa bare ma doka ta hana a tafi farfagandi lokacin ta bi fara ba shi da bakin shi ya ce wallahi ya aikata amma yana neman gafara ah, yana neman gafara to ku je ku ga gidajen kasan da ke Nijar duk cike suke da mutane kowa zo ce na nemi gafara yan Nijar ku sake ni bisa kan wannan FRDDR ta ce za ta dau matakai da gaugawa za mu kai karar shi koti domin kawar da dukkan wani tunani mai nasaba da dalilan bangarancin siyasa Kawancen na FRDR ya kaddamar da rajistar sunayen 'yan ƙasa da ke fatan ganin an gurfanar da shugaban jam'iyyar ta PNDS a gaban kuliya. in ji kakakin 'yan majalisa na bangaren adawa honorable isuhu isaka mun ce abun da nigerian duk da bai yadda da abun da bazum ya yi ya aza hannun shi bisa onga takarda don mu kai shi gidan shari'a ko shekara nawa ne insha Allah takardar nan yana gidan kotu yana gidan shari'a insha Allah rana na zukuwa da shari'ar na sai an yi da yake mai da martani a kan wannan batu sakataren kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Bubakar Sabo na cewa ba su da fargaba game da wannan yunkuri babu dokar da an kataka yau kyan adawa mu ya zan sun yi shekara biyar koko sun yi shekara bakwai suna nan zamna cikin yamai ba su taba hita ba bayan mamma usman daga dan kewaya da shi da ibrahim hakwai waɗancan ba su san ma komi ne a daji ba kenan yau shekarun sun kare zaɓe zai tashi ba a san wanda za a yi bayan sai a hito kwaɗi ban za kwaɗi yohi ana declaration. to amma yan adawa na sun fara yunkurin shigar da ƙarar shi ɗan takarar ku bazan muhammad eh, ministan cikin gida saboda duka waɗannan abubuwan da suka ce laifi ne laifuffuka ne eh, ya taka doka. wannan magana su ce da su da jiji ko ko jiji ne ga dibin in an yi lahi ko ba a yi lahi ba wannan ban iya shiga cikin wannan 'yancin su ne na ƙyan Nijar su kai ƙara inda sun ka ga dama. To ba ganin allura watakila za ta iya tono galma? Allura tono galma. Watakila alkali ya ce eh, lalle eh, ya yi Mu wannan wuri hankalin mu ma bai tashi tunda mun san babu dokar da mun kataka. 'yan adawar sun kuduri niyyar gudanar da zanga-zanga a ranar bakwai ga watan satumba mai shirin kamawa da nufin takawa gwamnatin ta nijar birki wacce suke zargi da yin kaka gida a al'amuran tsare-tsaren zaɓe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa to godiya muke sulimu mini barma da wannan rahoto yanzu kuma bari mu rufe taskar rahotannin namu da hirar da sashen hausa yi da wani darakta a hukumar firs salihu alkali da suka ziyarci tashar tamu inda na fara da tambayar shi ayyukan da hukumar tasu take gudanarwa sai ya bayyana cewa aikinmu shi ne mu tattara kudaden shiga da ya kamata gwamnatin tarayya ta samu mun tattara mu ba gwamnatin tarayya don su je a yi ayyukan da ya kamata misali ayyuka kamar na gyaran hanya ko construction na hanyoyi ko kuma construction na asibitoci ko dai duk da abin da zai kawo wa jama'a sauki kuma jama'a na ƙasa ci gaba mm. so aikinmu kenan amma akwai kuma kin san a najeriya akwai kuma yansu hukumomi na tattara kudade kamar misali mu namu na kamar namu yanzu shine na tattara kudaden shiga na gwamnatin tarayya duk wani kuɗi da ya kamata a biya kuɗin a gwamnatin tarayya mu muke tattarawa mu turawa gwamnati ta yi ayyukanta. To kan mu yi gaba zan so mu fahimta tukunna kudaden shigan nan haraji ne kawai dan na ji kai magana akan haraji haraji ne kawai kuke tattarawa ko kuma har da wasu kudaden na daban. kuma mu shine hukumar tattara kudaden shiga ba kawai haraji ba akwai hmm. abubuwa da yawa kudade da muke tarawa muke turawa gwamnati kamar da wani da wani yanzu abubuwan kudaden da muke tarawa wa gwamnatin tarayya su ne akwai abin da muke cewa petroleum profit tax wato haraji ne a kan kamfanonin da suke haƙan man fetur su sayara mm. so wannan ana so wannan kamfanonin suna biyan haraji abin da ke petroleum profit tax mm. sannan kuma muna da harajin da muke karɓa a madadin gwamnan tarayya a wanda ake cewa companies income tax wannan companies kuma shi kuma haraji ne wanda kamfanoni na najeriya wanda suka yi business suka suka samu profit suke biya a gwamnatin tarayya wanda akwai a percentage da ya kamata su biya a kan duk riban da suka ci a shekara a kowane shekara so wannan shine na biyu na uku kuma akwai abin da muke cewa vat vat shine value added tax shi wannan haraji ne ko kudi ne da ake biya a kan saye da sayarwa hmm. duk ko kamfanin. ne ko kuma wani ne individual ya yi saye da sayarwa abinda muke cewa goods and services wanda duk wani ko ka sayi wani abu kamar masu shago yan trader trader nan ah, misali ah, to su ba ma, masu shago yan trader trader nan eh su ma ya kamata a ce suna biya a wannan shi balu the tax in mm. in sun sayar da kayayyakin da doka ta ce su caji balu added tax mm. dan ba kowane kaya bane wanda ake cajin wannan shi vat nan don haka kamar misali in uh, kamfani hmm. ta ba da kwangila in ta ba da kwangila a Nigeria doka ta ce su ɗauki kaso biyar bisa ɗari na wannan kwangilan da aka bayar shi ne vat a turawa gwamnatin tarayya wannan kwangila kenan hmm. kuma wani misali shine misali kina da kuɗi a banki kina da wani deposit a banki sai ya na cewa an biya ki abin da ake cewa interest wato kuɗin ruwa kan deposit da yake na banki to ke da aka ba wannan interest din ya kamata a ce ya kamata doka ta ce su banki su fitar da biyar bisa ɗari 5% na wannan interest din da aka baki akan deposit ɗinki. sai a baki 95 bisa ɗari kenan. To masu sauraro kada ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A farkon makon nan ne shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya wato G7 suka kammala taron su na shekara-shekara a ƙasar Faransa. Bayan da suka kwashe kwanaki uku suna tattaunawa kan batutuwa daban-daban da suka shafi duniya. taron da ya fi karkata ne kan wasu batutuwa da suka shafi amurka kai tsaye kamar batun takaddama cinikayyar kasar da china da batun shirin nukilan iran da kuma batun sauyin yanayi da shugaba trump yake nuna shakku a kai kan batutuwan da shugaban na amurka ya tsokaci a lokacin wannan taro shirin na duniya amurka wannan mako zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo taron kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki na duniya ko kuma G7 wanda kammala a Faransa ya ja hankulan masana da masu fashin baki kan harkokin diplomasiya da dama a sassan duniya. Taron da hankula suka fi karkata kan shugaban Amurka Donald Trump. Batutuwan da da suka shafi Amurka kai tsaye su 'yan jarida suka fi mai da hankali a kai yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da takwaran aikinsa Emmanuel Macron na Faransa. wanda dangane da takaddamar amurka da iran ya ce ran za a yi zaman tattaunawa tsakanin shugaba trump da takwaran aikinsa na iran hassan ruhani lamarin da ya sa manema labarai suka tambayi trump ko akwai yiwuwar hakan If the circumstances were correct or the right, I would certainly agree to that. Ya idan al'amura suka daidaita babu shakka zan amince amma a halin da ake ciki a yanzu dole sai iran ta gyara halayenta kun fahimci abin da nake nufi ba zai yi ta yi abin da ta ce za ta yi ba saboda idan ta nace sai ta yi za ta gamu da fushinmu ba mu da wani zaɓi da ya wuce haka to sai dai yayin da shugaban macron ya ci gaba da nuna goyon bayansa kan yarjejeniyar nukiliyan iran da aka kulla a shekarar 2015 wacce shugaba trump ya janye daga cikinta a nashi bangaren shugaba trump ya ci gaba da kwatanta wannan yarjejeniya a matsayin mai cike da rudani But I'll tell you what, Bari na faɗa muku, mun kulle yarjejeniya mai cike da abin dariya, mun mika biliyoyin daloli, amma mu ba mu ƙaru da komai ba. Kuma baya ga haka, wannan matsaya da aka cimma an yi ta cikin takaitaccen lokaci sannan za ta zama mara amfani cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. To kome shugaban na Amurka ya ce kan batun takaddama su da China bayan taron na G7? I Yace ina ga suna so a cimma matsaya ba ni da tabbacin ko suna da zaɓi kuma ba na kallon hakan a matsayin wata barazana amma a halin da ake ciki Amurka wacce ba ta taɓa karɓar senti ɗaya daga hannun China ba amma nan da wani ɗan lokaci za ta fara karɓar sama da dala biliyan 100 a matsayin haraji daga hannun China. Saboda haka ina ga suna so a cimma matsaya. to a dai ranar Litinin din ne mataimakin Firimiyan China Liu He ya ce China a shirye take ta tattauna da Amurka domin a kawo karshen wannan takaddama. Yana mai cewa hukumomin Beijing ba sa goyon bayan yadda takaddamar cinikayya take ci gaba da faɗaɗa. To kwaya aka kwashe dangane da batun sauyin yanayi? shugaba trump da bai halarci zaman da aka yi kan wannan batun ba inda manema labarai suka tambaye shi ko har yanzu yana da shakku kan batun na sauyin yanayi ne uh, ya ce amurka ce ƙasa ɗaya a fannin samar da makamashi a duniya ƙasashen nahiyar turai da sauran ƙasashen duniya na sayan ɗimbin arzikin ɗanyen gas ɗinta mun fi kowa arzikinsa Saboda haka ba zan yarda na bari a tafka asara akan abin da yake kamar mafarki ba ko kuma akan makamashin iska. On dreams, on windmills. To wannan kenan yayin kuma da zaben shugaban amurka da za a yi a baɗi ke ci gaba da karatowa shugaba a 'yan kwanakin nan ya ce yana duba yiwuwar soke dokan nan wacce ke baiwa duk jaririn da aka haifa a nan amurka damar zama ɗan ƙasa ko da mahaifansa ba amurkawa ba ne sai dai shugaban na amurka bai yi cikakken bayani kan yadda zai soke wannan doka ba ko da yake a baya ya taba cewa an faɗa mai zai iya soke dokar ta hanyar amfani da umarnin gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokoki ba. an faɗa min cewa zan yi amfani da ikon da doka ta bani wanda ba sai na nemi izinin majalisa ba wannan ai abin dariya ne a ce mu ne kaɗai ƙasar da mutum zai zo ya haihu kawai sai ɗan ya zama ɗan ƙasa har na tsawon shekaru 85 tare da duk irin wannan garaɓasa wannan ai abin dariya ne dole ne a kawo ƙarshen tsarin to sai dai akwai bayanai da dama da ke nuni da cewa ba amurka ce kadai take amfani da irin wannan tsari ba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. za madadin Muhammad Hafiz Baballe da Julie Letters Gresham da kuma Jeff Costa. Ni Mahmud Lalo nake cewa a wucin ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a kai da Mahmud Lalo yanzu kuma lokaci ne da za mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. ya ce lokaci ya yi da gwamnatin jihar katsina za ta haɗa ƙarfi da ƙarfi da gwamnatin tarayya domin magance matsalar tsaron rayuka da dukiyoyin da ke addabar jihar wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga babba haruna bajoga ya ce ku gaya wa babban bankin najeriya ya fito ya yi mana bayani dalla-dalla a kan ƙin karɓar kuɗaɗe masu gam da aka ce an daina yi a najeriya ganin yadda duk inda mutum ya je da kuɗi matuƙar akwai gam kaɗan to ba za a karɓa ba wanda a zahiri akwai ɗimbin kuɗaɗe masu gam ɗin a hannun talakawa. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta salon VOA Hausa. Shirin gwamnatin Najeriya na rage kuɗin bizar shiga Amurka ga Amurkawa wani abin takaici ne. Ganin yadda su kansu mahukuntan Amurka suke matsawa baƙi waɗanda suke son shiga ƙasarsu. Don haka muke sanar da mahukuntan Najeriya. Idan kun yi haka ne don neman gindin zama a wurinsu, to ba za ku samu ba. ganin yadda shugaba Trump ya zama sawan keke wanda ba a san gabansa ba. Sako daga Sade Sa'idu Daura da Zainab Musa mai aduwa. Madalla yanzu kama mu yi sallama da ku gasar filu da tushen muhimman kanin labarai. a yau juma hukumar da ke sa ido a kan iskar guguwa a Amurka ta ce akwai yiwuwar guguwar Dorian za ta ƙara ƙarfi ta koma mahaukacin guguwa a yau Juma'ar. Da alamu guguwar Dorian za ta rikide ta koma guguwa mai hatsarin gaske yayin da ta nufa arewa maso yammacin Bahamas kuma za ta kai ga jihar Florida a ƙarshen makon nan a cewar hukumar. Dabban mutane a ƙasar Pakistan sun fita kan tituna yau Juma'a a wata gagarumar zanga-zangar nuna rashin jin daɗi ga hukuncin ƙasar India na baya-bayan nan kan ƙwace kwarya-kwarya 'yancin cin gashin kan yankin Kashmir. An samu cunkoson ababen hawa a faɗin ƙasar yayin da aka saka taken ƙasar Pakistan da na Kashmir a gidajen rediyon ƙasar inda mutane suka tsaya don biyayya. 'Yan sanda a yankin Hong Kong sun kama wasu fitattun 'yan rajin kafa dimokuraɗiyya uku gabanin wata gagarumar zanga-zanga da aka shirya gudanarwa gobe Asabar. Daman masu shirya gangamin sun riga sun soke zanga-zangar bayan da hukumomi suka ƙi ba su izini. Joshua Wong wanda ya kafa jam'iyyar siyasa ta dimosisto an kama shi yau Juma'a kan zargin haɗa gangamin ranar 21 ga watan Yuni da hukuma bata ba da izini ba a cewar 'yan sandan. Ita ma Angus Chow ta kungiyar demosisto an kama ta a gidanta 'yan sanda dai sun ce wong da chow baki ɗayansu masu shekaru 22 ana bincikensu akan zargin haɗa gangamin da baya bisa doka To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na dare wanda shine mu na ƙarshe a yinin yau. Kada ku manta a kowane juma'a muna ba ku daman bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan abubuwan da suka sha muku kai. yanzu a madadin sarfilu hashin gumar da ya karanto labarai da kuma julie gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau mr shan ni aisha mu'azu nake cewa mu haɗu a shirin mu na dare amma kada ku yi nisa domin ga amina da zara'u sun shirya domin gabatar muku da shirin yau da gobe.